الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد الله أكبر الله أكبر الحمد لله معيد الجمع والعبا والعياد والأعياد ليفيض فيها من الخيرات على العباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى قيام الأشهاد عباد الله إن هذا العيد من شعائر الإسلام العديمة وسنن الدين القويمة شرع الله فيه هذه الصلاة لنجتمع بقلوبنا وأجسادنا ونتعاطف ونتراحم ونتساهم ونتناصح ونتصافح وتظهر الأقوة الإسلامية على حقيقتها وشرع فيه الأضحية لنوسع فيه على العيال وندخل الفرح على النساء والأطفال ونتصدق منها على الفقراء والسؤال وبهذا يشترك المسلمون كلهم في هذا اليوم في السرور ويتقارب الأغنياء والفقراء بالرحمة وتتواصل الأرواح وأجسادهم بالأخوة والمحبة ويتذكرون جميعا ما أتى به الدين الحنيف من خير وصلاح ومعروف وإحسان الله أكبر الله أكبر عباد الله إن سنة العضحية مرجب فيها من نبينا من كل قادر عليها لا تجحف بماله ولما كانت قربة إلى الله فإنه يشترط فيها أن تكون كاملة الأجزاء سليمة من العيوب لقوله تعالى في مقام الكمال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ولقوله تعالى في مقام الذنب ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وقد كان نبينا يرغب في التصدق من لحمها على الفقراء في أعوام المجاعة والفقر كعامنا هذا وينهى عن الادخار في مثل هذه الأحوال فاجمعوا أيها الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأكل والصدقة على الفقراء فإن الوقت وقت عصيب وإن عدد الفقراء وهم إخوانكم كثير ليشهدوا منافع لهم ويذكر الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu da da Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Abubuwan da ke dunkule saƙon wannan hutuba ta wannan idi min hikamil idi daga cikin hikimomin idi. Bayan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah godiya ya tabbata ga Allah mu'idil juma'i wal a'yad mai maimaito da jumu'o'i da idodi liyafida fiha min al khairati ala al ibad don farara ayyukan alheri ko kuma alherai akan bayinsa na tabbatar babu wani abin bauta da gaske sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah, kuma annabi Muhammadu jakata ne na Allah. Allah ya aiko shi don jin ƙayi ga talukai, abun koyi ga masu yin aiki. Ballagar risala ya isar da saƙon, ya sauke amana, yanzu ya rage gare mu. Wajahada fillah ya yi iya abun da yake iyawa. na yada wannan addini Allah kada tsira da aminci a gare shi da halayensa da sahabbansa da suka taya shi wannan aiki salati wamanni ila kiyamil ashhad bayan Allah a gurguje kaman yadda yanayin ya nuna mana inna hadha al min mashairil islam al-azima wannan idi dole mu bashi muhimmanci yana daga cikin siffofin ibadodin musulunci masu girma shi isa kullum muna ci gaba da tsawara shi daidai gwargwado za a ci gaba da yin sa da wuri tun da gaba ɗaya ranar idi ba mu da wani aiki a gabanmu da wuce sallah duk inda kaya yi sallan asubahi to ka gangaro ba na aikin fari ba na baƙi in ina raye muduna da nake dubawa mutane su kai kasuwan nan in suka kai kasuwan nan filin da aka tanada don sallar idi ya cika mata sun cika gurbin da aka ba masa shi kenan sallar za a yi saboda haka nan kada ka yi zaton cewa wani lokaci za ka ko karfe nawa za a yi sallah ko zuwan ka ne sallar ba abun da ya haɗa mu da wani karfe ko wani menene babban karfe rana ta hudu in an kana ma tafiya ta yi tafiya ya danganta zuwan ka za mu iya sallar nan bakwai don rana ta hudu ballanta ne irin rana irin ta yau tunda kowa yanzu bakinsa a kulle yake za ka yi layya ba za ka yi layya ba ka kame bakinka in ya yi so samu ne maza ka koma gida ka fara ci daga layyarka ba yunwa ba ne ba ba haɗama ba ne ba sunna ce ta annabi ai ga da i hadaya kusan raƙumi ɗari aka yanka to kowanne raƙumi sai da aka gusuro wani abu aka sa a tukunya aka dafa ya ci daga naman ya sha daga roman sannan ita fi tawaful ifada in ka je ka ci layyanka tare da mutane yau girman kai ne ana harkar layyanka koma gefe ya dace ka shiga a yi da kai sai dai akwai mutanen da in ka leƙo ka tsaya a wurin kowa zai koma gefe ba zai iya walwala ba to wannan kaga dole sai kasa dole ka koma gefe amma suna ganin ka a wurin ba za su yi walwala ba kaga sai ka ja jiki ka ba su wani tunda in wani mutum kaza suna walwalansu ba su damu ba amma akwai ninkin su sun koma gefe gawa ne gawa ne shi akwai wanda ko abinci ba zai iya ci ba ina kallon ka duk da dai ba abun nan ne ba to amma bi ce irin ta mu ta ni isa za ka ga mutum ya koma gefe ya bar yau mata ranan ku ne maza da mata sai koma gefe ya ba ku dama nama ku katattala ku sai abin da ya samu in baka samu ba ka yi du'a'i kai zai wahala ma baka samu ko dan alama to saboda kana wannan rana ce mai nuna alama tun safiyar idi daga asubahi za a fara wanka a fara shiri a fara tattarowa kaga za dinga sallolinmu a kan kari ga gari da shinkoso ga gari da karatu, to ballantana irin yau kowa yadda kasan san yana kan tsaya kada in cinye lokacin su amma sanarwa ne dole in sanar da ita saboda kaga in muka yi sallah karfe bakwai mutane ba za su ji daɗi ba amma kuma ba za mu ce musu karfe bakwai za a yi sallah ba in na fito na ga nan yayin nan na leka nan na ga yayin nan to me take jira sai sallah wannan ita ce ka'ida ita ce formula lokaci da ma ya riga yayi don da dama annabi za ga in an taru ki gabatar da sallar isha in babu jama'a ki dan jinkirta hasu taho wa sunan addini alqawima layya na daga cikin sunnonin addini masu ƙarfi na musulunci yau a danta a kafa shara Allahu fihi hadhihi salat Allah ya yi umarnin wannan sallah a wannan runi li tashtami bi qulubina don mu tattaru da zukatanmu da jikunanmu wannan mutum shekara guda baka gan shi ba tila tun karamar sallah yau shi ya sake jiktowa ko da ba a gaisa da juna ba an ga juna wa nata'atafa wa natarahama ta samaha. don mu tausaya wa junanmu mu jinƙayin junanmu mu yafe wa junanmu wa natasafaha mu yi hannu abun da ya sauƙaƙa ba za a ce eh, wani mutum ne guda ɗaya kowa sai ya yi hannu da shi a in kun ya ka kashe shi za ku yi kenan wa tazharu al-ukhuwa yan uwantaka ta bayyana ta musulunci ala haqiqatiha wa shara'a fihi al-udhiyya banda wa'annan abubuwa da aka lissafta da a gida ne sai na ce guda nawa kenan amma na barka da kirga su kuma ya yi umarni ya tsara wa ya yi umarnin wannan layyan wannan yanke-yanke da za a yi a cikin wannan wuni a fiha ala iyali don a yalwata wa iyalai ku kuma mata ku gode wa Allah kada a waye gari rana ce ta murna to babu kaza to babu kaza to babu kaza wannan kowa na murna mai gida zo zai ci abinci kaga gishiri ya kare baka sayo ba saboda Allah ba zai daɗi ba saboda kadan yara su yi walwala wa nudkhil al faraha mushigad da murna ala nisa'i wal atfal wa natasaddaqa ainihin mu yi sadaka minha ala al fuqara was su'al yau baba kowanne mutum za ka samu abin da za ka ce me kake nema abinci ga abinci me kake nema naman da zan ci ga nama yau a nuna karamci wa bihadha yashtariku almuslimuna kulluhum da wannan musulmai suke haduwa gaba daya fi hadha al-yawm fi duk wanda ka gani ba bakin ciki inda da dama ma an tsara hatta yau likitoci ya kamata kuma ku bayar da magani kyauta ko ba ku bayar da kyauta ba ku dinga duba mutane da baiwar da Allah ya ba ku sai kaza sai kaza sai kai ma ka ji walwala sha kaza sha fa ba, i kaza za ka samu walwala irin ilimin da Allah ya ba ku ku taimaka da shi wa yataqarabu al-aghniya'u wal fuqara attajirai sai kusa da fakirai za ka ga kusa da kai wannan attajiri kaza ne wannan daraktan wuri kaza ne wannan manajan kaza ne wannan lauya kaza ne wannan san kaza ne wannan menene ta inda ba za ta gaige ba tunda sai ka ajiye miliyan hamsin ko miliyan sittin ko kuma in ce miliyan kaza kafin ya daga ido ya kalle ka in ce me ya matsalar ka yau ga shi za ka yi hannu da shi kyauta da aka gaisa da shi kyautar saboda yau rana ke ta walwala dan uwanka ne ya zo kun haɗu a magaman da Allah ya kira ku fi isa ba rana ce ta maula ba wata tawa wana ta wana eh, wata rayukan su da juna kawai ranka baka ji ina kaunan wannan al'umma wannan al'umma tana kaunarka wa ajfaduhum بالأخوة والمحبة ويتذكرون جميعا ما أتى به الدين الحديث سدوبا جبا إيسو سناني وانا شيني سارين دا وانا أبيني كأي تتشي كذو تشي باكر وصلاه ومعروف وإحسان دك جارا كاو الهيري آينهن كوتا كاوا حسا ومعنى yau ko magana za ka ya dace ka yi maganan ka tsara maganan yadda za ka ɗaɗa da mutum banda dai kakaye. Allahu Akbar. Inna sunnata al'ubahiyya sunnan wannan layya muraggabun fiha don an ce la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah to menene matsayin layya sunna ce ta manzon mu min kulli qadirin alaiha la tajhafu bai mali wanda ba za ka karya jarinka ba ka bar jarinka riba dai a riba ba ta karya ma jari walamma kanat kurba tunda kusanta ne zuwa ga Allah fa innahu yushtaratu fiha an takuna a ajzai layyan nan ta kasance mai cikakkun sassa ka je ka samu littattafan fiqh za su gaya ma irin siffan dabban da ake layya labudda da ta kasance salima min al'uyubi ta kukuta daga aibobi liqaulihi ta'ala fi maqamil kamali lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba bin ba ku samun ayyuka alheri sai kun ba da abin da kuke so abin da ka fi son shi nan ta duba ta da yaƙi mai isa za ka gani malamai na bayani ana yanka mai ciki a hadaya saboda ta kammala mai ciki ɗan ƙaramin ciki sai aka zo ko ya yankan ciki idan ya mutu a cikin dai ya haka gashi a ci in yana ruwa ruwa ne wannan to ba za a ci ba mutum ya ce kwai ma balla sana ga ɗan ya haɗa gashi kila ma zai yi daɗi saboda duk sauran mai zaman jikin sai sau da kana za a ce in ko ya fito da rai yana ne gina mai gina a yanka a haɗa ana sani aka yanka mai cikin saboda ta fi kima wannan ba ciki kila a ce dubu ɗari biyar wannan da ciki sai ka neme ta wajen biyar ta. to a yanka ta don ita tafi daraja ita tafi kima fomulan dai wacce tafi daraja ita ce mutum yake samun aljanna ta ita wa ma tunfiqu min shay'in abunda duk kuka bayar na komai fa inna allaha bihi alai. ba sai ka sanar da jama'a ba ba sai ka nuna nayi kaza ba nayi layya kaza na faɗa kaza na ɗauki nauyin kaza dakka yadda a hira da kai aka kafofin watsa labarai liqaulihi ta'ala fi maqamid dammi ويجعلون lillahi ma yakrahun zaka ga mutane akalin kalman ma'anan ayan wato kafirai ne Qurayshawa sai su sanya wa Allah ƴaƴa mata sai su banta da maza su ma ba su son mata sai maza amma Allah su dingina masa ƴaƴa mata amma abun da ake nufi al'ibratu bi umumin alfas ya za ku sanya wa Allah abun da ba ku so tumburarriya tsumburarri na ce shi za ka yanka shi za ka bayar irinsa Allah zai baka gobe kiyama ka ga wani da tsinkeke an ba shi ci. wa yake ma ya karahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhib harafan su su dinga yanka ƙarya anna lahumul husna wai suna da aljanna sai akan wannan tamburaren la jarama anna lahumun nar ko shakka babu wuta suke da ita wa annahum mufratuna sun yi sakati sun yi son kai wa kad kana nabiyuna yuraddibu fi tafadduqi manzumuna ta hakkali kwadaitar da mutane wajen sadaka min lahamiha ala alfuqara wa awamil majaa akan fakirai ana kyauta da ita akan ce ka'ida ana rabawa uku kashe a ci kashe a yi sadaka kashe a yi kyauta don akwai wanda za ka ba nama ya fi ƙarfin ce sadaka to amma idan shekara ta yanwa ce ana bayar da shi ga fakirai kawai fi mil maja wal fakari ka amina hada irin wannan shekarar nan namu tana cikin abin da ake ciki in kai kana cikin wadata ka kalli danginka ko wanda bai cikin wadata وينهى عن الادخار أن انا أقوي ما في كودي ابوي كوبا أسرش في مثل هذه الأهوال فاجمعوا أيها الناس كتبتر كنك جماعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأكل والصدقة على الفقراء فإن الوقت وقت عسير وإن عدد الفقراء وهم إخوانكم كثير اليوم ليشهدوا منافع لهم ثم سهلرتي الهيري جريسو ويذكر اسم الله سجدا أنبتهم الله كمن كان قوانسو في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير والبدن كيف تنفصلون الآية والبدن لا قمع ذا بدن ko da ba irin wani irin guje misalin raƙuma ya ce kikiya mai bisi jara kuma ja'alnaha lakum min sha'airil an'am min sha'air min sha'air min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkurullaha wa fadhkuru alaiha sawa yanka ta amri sai dai wasan yadda ake yi ba kada ta zo kai ma zo ka buga mana misali ba ba min babu raƙuri a garinmu na mallaka sai dai masu zuwa ciyo to an ce dai a yanka ta sai sai a zo a ya ake yankawa fa idza wajabat junuba in tafati an soke ta jini ya tsiyaye in tafati rif fa kulu minha wa ata'imul qani aw mu'tar kowa a bashi gurgudu kazalika sakharnaha lakum shi yasa muka hore muku ita kai ba don sarrafawa ta Allah ba in an ce ka je ka kamo wancan abun ina za ka kama irin sun da mun san shi ba wani yana kallon hawa ah, zai kama shi kai ma sauƙaƙa ma shi aka yi amma wannan da jujjuye yanzu ya tsinke ya yi kanmu wani zai mutu kafin ya mutu to Allah ta'ala ka mana kai Allah ka karbi ayyukanmu الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد أيها المسلمون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن هذه الشعيرة الدينية وأمثالها من الشعائر هي كالربح في التجارة irin wa'annan ibadoli ah na ban karanta ba ku subhanallahi masha Allah ibadallah إن هذه الشعائر الدينية وأمثالها من الشعائر هي كالربح في التجارة لا لا ينتظره التاجر إذا كان رأس المال سالما أما رأس المال رأس المال في الدين فهو تصحيح العقائد وتصحيح العبادات وتصحيح الأخلاق الصالحة واتباع واتباع سنة نبينا في كل ما فعل وترك والمحافظة عليها والانتصار لها ونبذ البدع المخالفة لها ثم آه، ثم صرف الوقت الزائد على ذلك في الأعمال النافئة في الدنيا فإن الله لا يرضى لعبده المؤمن آه، أن يكون ذليلا حقيرا وإنما يرضى له بعد الإيمان الصحيح أن يكون عزيزا شريفا عاملا لدينه ودنياه معينا لإخوانه على الخير ناصحا لهم آخذا بيد ضعيفهم محسنا له بيده ولسانه وبجاهه وماله فصححوا عقائدكم في الله واعلموا أنه واحد واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله هو المتفرد بالخلق والرزق والإعداء والمنع والضر والنفع فأخلصوا له الدعاء والعبادة لا تدعوا معه أحدا ولا من دونه أحدا وطهروا أنفسكم وعقولكم من هذه العقائد الباطلة الرائجة بين المسلمين اليوم فإنها أهلكتهم وأضلتهم عن سواء السبيل وإياكم والبدع في الدين فإنها مفسدة لهم وكل ما خالف السنة التابعة الثابتة عن نبينا فهو بدعة أعاذنا الله وأجارنا وصححوا عباداتكم بمعرفة أحكامها وشروطها ومعرفة ما هو مشروع وما هو غير مشروع فإن الله تعالى لا يقبل منكم إلا ما شرعه لكم على لسان نبيه ملخص الخطبة بعض حكم صلاة العيد الترغيب في الأضحية شروط الأضحية ومصرفها رأس مال الدين تصحيح العقائد وتصحيح العبادات وتصحيح الأخلاق واتباع السنة ونبذ البدع الأمر بإخلاص العبادة لله وحده أتكأيتن تكأيتن أبن إجاباته باين كبر بري وأن العبادة ذاك يوم wannan ibada wannan ah, ah, hadhihi sha'air addiniya amsu wa amsalha min sha'airi da masu kama da ire-iren su hiya karribki fitiyar daga idin nan juma'a ta fi shi wannan akwai ibadodin da suke sama da wannan to wannan wata riba ce kada kai sakaci kai asararta la yantaziru tajiru إذا كان رأس المال سالما إن دي جاري أتلي جاري يا إيكو تو ريبا إذا مدى سوراني بابا إن بأتري بابا يوكو ترانا بأتي أما إن أكتر مكبا جاري با فريبا أما رأس المال في الدين فهو تصحيح الأقائد جارة أجيزة نيستا دقى بحر ميلا فاهلا لكم Wata tashihul ibadati da kyautata ibadoli yau yalla sallan nan da muke in ka duba ba ana yin ta ne irin yadda ita cancanta ba kaga mutane na sallan yan kwallo sun gaji daga kwallo daga hannu ana cewa a ainihin sifatun rahibi awin nabibi to kuma za ga kamar wani abu da cikin a hannun ka tayar farko abun baƙin ciki ustazai ke irin wannan sannan. ko ina suka samu ta mun gani a irshadu saliki mutum zai ɗaga hannunsa daura da kafaɗa sifatun nazibi aw rahibi siffan wanda zai yi jifa ko kuma wanda ya tsorata ce daga hannunka dole kai haka a taɓa nan a taɓa nan to haka ake daga kabbar sallah amma ba a yarfa da hannun ba kacal jiki ya lallanwashe ki sallah sai ce dan dubu maza zai ke sallah ba su za ka zo da annashuwa da nishaɗi ba za ka zo wata fardin wani ila wani ashirin ukura kamar wanda ake gabatar da shi wurin yanka saboda haka nan wannan ibadodi ba sallah kadai ba saboda tana daga cikin waɗanda ake gani to ko sallah in ka shigo ka yi ta ake sallah abun sai ya baka ragwagwa ko a waye gari mutane na bin liban da baki amma a aiki sai dai suke ko a waye gari da aikin da maganar tare suke rigirgi ake da liman za a samu limamin da zai bada dama ya yi kabbara ya yi tasbihi biyar ko bakwai to amma sai dai sai kabbaran tare da liman maimakon ya yi dogo ne don su samu daman su zo su daga nan ya tsaga ya basu a cike su karasa a'a tare za ku je ku yi tare tsaya yana jiran ka gama بئست الاعتداء وتصحيح العبادة وتصحيح الأخلاق إذا جارها لا الصالحة أعمال القلوب دعمال الجوارح واتباع سنة نبينا في كل ما فعل وترك دبين سنة من ضم سكن دؤ أبن يا أيكتا كو يبني wal muhafazatu alaiha wal intisaru laha da taimakonta wa nabadil bid'i al mukhalifati laha thumma sarfu al waqti sannan lokacin da irage daga ibada az-za'idi ala dalika fil a'malin nafi'a a tafiyar da dukkan ayyukan mutum da lokutan fa inda idaci kada lokacin mutum ya tafi a banza malamai na cewa kada ka je ka yi numfashi a banza duk numfashin da kai ya kamata akwai abin da ka aikata masa fa inna allaha la yarda li abdihi almu'min an yakuna zalilan حقيرا Allah bai yi da wa ya zama zama wata lalatacce, kaskantacce mai maula inda ake maula. Wa innama yarda lahu ibadar imani sahihi bayan imani ingantacce ayyakuna a fizar sharifan amilan lidinihi wa duniyarsu yana aiki don addininsa da duniyarsa ba ka gani in ka rasa ruwa ba shi nan ka tambaya wani jama'a babu ruwa sai wani ke maka ga naira hamsin can ana sayarwa je ka sayar Saka ce bai halatta ka karɓi hamsin ɗin ba don ka ta yi taimama saboda mutuncin ka don duk wanda ya ɗaga ya raka naira hamsin ka gaba tsanta gare shi saboda addinin kamar ba yi ta ka tsanta ba yi taimama ya za ka je ka zauna abun nan ɗin mutum iya zabi abubuwa kun san su ya kamata ka ji tsoron Allah satumwarka da Allah ka zubar da mutuncin da yi maka Allah ba zai kyale ka ba wa innama yarda lahu ba'da al-iman as-sahih an yakuna azizan sharifan adilan li dinihi wa dunyahu yana aiki don daga addininsa don taimakon duniyarsa mu'inan li ikhwanihi yana mai taimakawa ƴan uwansa daidai gurgudansa alal khairi nasihan lahum yana faɗa masu gaskiya yana yin yadda za ka ci gaba domin nasiha ka yi yadda za a ci gaba ba za a ce kana nasiha ba in kana nasiha a addini ne aka samu ta hanya ka addini kaga baka nasiha akhidan bi da'ifihim يكام هنون رونا ننسو محسنا له بيده ولسانه كي هكذا الفرمانسا شيني جاده يتيم كما تدوك يسر فصحه أقائدكم جماعة مجارة جدود في الله مي إيماني دا الله جسكياني إن أموت ذا أتاسي كما ذا أمن حسابي أتن ذا يوم غباتا واعلموا أنه واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ذاته بعيد أبوكين هداك ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله هو المتفرد بالخلق هي كأيت دهل الدواء والرزق والإعطاء والمنع باير ودهنا والضر والنفر فأخلصوا له الدعاء فكيف دعاء جريش والإبادة ولا تدعوا معه أحدا لا من دونه أحدا وطهروا أنفسكم كترك سيرايكم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وعقولكم كسيتة نانينكم a daina ya muku wayo a addini a daina ya muku wayo a duniya don da dama mutane suna tsamman sun yi karatu suna tsamman suna da wayo za su balidai an samu jahili na gara yadda yake so kuma ba kan addini ba min hadhihi al-aqaid al-batila raija wanda ake cikin su yanzu ba'da eh, bainal muslimin al-yawm fa innaha ahlakathu وأضلتهم ثابت الدسوء عن سواء السبيل وإياكم والبدع إنا درجئنكم دغ بدعو إيكف أي كتاف الدين فإنها مفسدة له وكل ما خالف السنة الثابتة عن نبينا دوان دي سابا سنة تثبت ما منظم فهو بدعة وصححوا عباداتكم فجار عبادو دينكم bi ma'arifati ahkamiha ba a sanin hukunce-hukuncen addini ta jarida ba a sanin sa ta rediyo dole ka samu malamin da ka yarda da shi ka zauna gaban ya baka tarbiyya ya ba wa iyalanka tarbiyya ya ba wa iyalanka tarbiyya ya zama kuna can tarbiyyar nan a wuri guda ɗaya inda ba za ku dinga samun tukka da warwara ba wa shurutiha wa ma'arifati ma huwa mashru'un da sanin abin da umurtacce ne wa ma huwa ghairu mashru' fa inna Allah ta'ala la yaqbalu minkum illa ma shara'a lakum ala lisani nabiyhi duka hudu ba abu biyar ne sai dai aka kaice abu na farko dai ba'du hikam salatul eid abu na biyu at-targhib fil udhiyya jan hankalin al'umma wurin lagge abu na uku shurutul udhiyyati wa masrafuha sharuɗan abun da ake layya da shi da kuma inda ake ba da layyan nan ra'su malid dini tafkihul aqaidi gyara aqidodi Allah ji kan mai ahada yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tafkihu imani duk tafiyan da aka yi aka dawo dole dawo ahada gyara imani تصحيح العقائد وتصحيح العبادات وتصحيح الأخلاق يا هذا واتباع السنة ونبذ البدع نبير الأمر بإخلاص العبادة لله أمرني كيف داء كيف بوتا كيف أيك كيف أنبتهم الله جعل الله شيكا هكذا القرآن يا وجب كيف شيكا الله kamar dai yadda na faɗi yau rana ce da ake mutu a kurkuce kowa ibada ce ta tsayar da shi akwai mukuzamin ibadan na can a gida tunda mafi yawanci duka kowa ya kama bakinsa ba zai buɗe bakinsa ba sai a gida duk ɗalibai sun san haka ko da ba za ka yi layya ba za ka je gida ka buɗe ka abun nan ɗinka to ballantana ma za ka yi layya can ma yanzu gidan ana nan dankare ana jiran ka saboda su waɗannan da suka je gidan nan naka suna da haƙƙi a wurinka uwan su ne sun rasa inda za su je da wurinka gida nawa suka tsallako kafin su zo gidanka saboda kana yi tare da su ka saka musu fiska to sai ai kokari da an tashi kawai dama wannan ba gaishe gaishe a miƙe kawai a tafi gida kowa yanzu ana na rau rana kai ta aikace aikace shi isa sannu sannu na gaya muku za mu bayar da ita wajen bakwai ko takwasin dai ana janta ana janta ana janta almuhimmu zuwa dauri in aka ce maka filin nan ya cika sallar ra'ayi in aka duba kurko gurbin mata ya cika nan ya cika ba ma duba karfe sai mu ce ai sallah Wanda ita ce sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da haka har wata rana kaga abun ya riga ya zama jiki yanzu dukkan mun yi sallah mun gama kowa na gida kowa na wajen layyarsa amma ba za mu yanke jama'a rana ɗaya mu zo mu yi ta karfe takwas ko mu yi ta karfe bakwai ko mu yi ta kaza a'a za a bi sanda sannu اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أن تصلح لنا أمورنا كلها اللهم ارفع البلاء عن المسلمين وأعل كلمة الحق والدين واخذل الكفرة والمشركين اللهم خذ بأيدينا إليك لا إله إلا أنت العزيز الحكيم اللهم اهد حكام المسلمين وولاة أمور وولاة أمورهم واجعل لهم بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر اللهم اجعل لهم بطانة صالحة تعبرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر اللهم هنن قلوبهم على رعيتهم وجعلهم ممن يقيمون دينك ولا ولا يخافون فيك لومة لائم اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضاهم واهد ضلالهم وفك عصراهم وقضي ديونهم وهوائجهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارفع عنا الجيري الجلاء والبلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين اللهم ارحم عن نيجيريا الفتن عن نيجيريا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله محمد كما وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi